أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون يفترون على الله الكذب وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugu da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan marice na litinin sha biyar daidai ga watan ramadan a shekara ta bakwai na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ashirin ga watan shida shekara ta 2016 na lissafin miladiyya darasin mu na goma sha biyar a tafsirin alkur'ani mai girma da muke karantawa a wannan wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala na cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wannan aya tana da alaƙa da ayar da ta zo gabanta dangane da abin da ya shafi amana da rashin amana na wasu daga cikin ahalil kitabi wanda Allah ke bayyana mana cewa a cikin ahalil kitabi akwai wanda in ka amince masa da dukiya mai yawa zai dawo maka da ita bisa aminci a cikin su kuma akwai wanda a ko dinari ɗaya ne ko mai ƙanƙantar kuɗin da ka ba shi amana ko ajiya to ba zai dawo maka da ita ba Amin babin aula in ya karɓi babba ma ba zai dawo da shi to sai Allah ya gaya mana halayensu cewa daga cikin ah, dalilin da yasa suka faɗi wannan shine wata ƙarya da suka yi wa Allah subhanahu ta'ala suka ce ai su ba su da zunubi dan sun taba kuɗin ummiyai ko in sun taba dukiyar ummiyai Allah madauke ce ba haka bane lamarin ba haka ba kuma suka yi wa Allah ƙarya da wannan domin cewa ba su da laifi hukunci ne na shari'a hukuncin shari'a kuma ba Allah ne faɗa ba to an yi Allah ƙarya su kuma sun faɗi wannan ƙarya suna sane sannan Allah madauki ce ai lamarin ba haka yake ba yadda abu yake shine duk wanda ya cika alkawarinsa kuma ya bi dokokin Allah to Allah yana son masu tsoron Allah mana duk mutumin da yake siffarsa kenan to Allah yana son sa ashe sun aikata a duk wanda ya dace da abin da Allah yake so kuma yake cika alkawarinsa da ba da amanar da ya karba to Allah yana son sa to bayan wannan sai Allah subhanahu wa Allah yace innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila lalle waɗannan waɗanda suke sayar da ko suke sayan ku yashtaruna suke sayan bi ahdillahi da alƙawarin Allah wa aymanihim da kuma rantsuwarsu suke sayan samanin kalilan wani ɗan tukuici kaɗan mana ɗan wani farashi marar kima to Allah ya ce ula'ika to waɗannan masu irin wannan aiki la khalaqa lahum fil akhirah ba su da nasibi ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba yawmal qiyamati wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi Wani ita ce ayar da zamu bi a yau insha Allah ta'ala Allah ya sare kuma mu bi ta mai bin maganar tahrifi wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu je maganar malam as-sa'di a littafinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan waɗanda suke a madadin alƙawarin Allah ko rantsuwa da za su yi ta ƙarya za su samu wani abin duniya da zai hana su cika alkawari a ayyada da ta gabata Allah ke mana maganar duk wanda ke tsoron Allah kuma yake cika alkawarinsa da bada amana to Allah yana son sa to sabanin waɗannan waɗanda su kuma ba sa cika alkawari bal maimakon cika alkawarin alkawarin suke amfani da shi in an yi da su ba za su cika ba don su samu wani abin duniya a ƙarƙashin rashin cika alkawari sannan kuma za su iya maka rantsuwa ta ƙarya a kan su samu wani abin duniya abubuwa biyu suke amfani da shi ahdullahi alladhi hun wa bain Allah aw ahdullahi alladhi hun wa bayna al-khalq nan malamai suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana abin zuwa gare shi ya ahdun ahdullah innal ladina yashtaruna yashtaruna ma'ana suna saye yashruna kuma suna sayarwa wannan shine bambancin kalmomin biyu shira'i daidai yake da bai'i ishtira'i kuma shine ibta kuma da eh, babin bai'i ake sa wannan ta'un ta nuna bukata kamar da ku sani a duk wata kalma in aka sa wannan ta'un da hamza tana shiga tana nuna talab to mai neman saye shine ake cewa ishtara yashtari to nan Allah ce innal ladina yashtaruna waɗanda suke amfani da ahdillahi shine bi ahdillahi wa aymanihim suke sayan samanan qalilan wani dan farashi ko ah, wato tukunci ko tumuni game da ah, karatun zaure ake fassarawa mana dan wani abu dai na duniya dan kaɗan suke amfani da shi dan su same shi suke sai da alƙawarin Allah da kuma su to yace ba su da rabu ranar tashin alƙiyama nan akwai maganar malamai dangane da faɗin Allah maɗauki da yace bi ahdillahi ahdillahi alƙawarin Allah ake nufi aiko to ahdillahi wannan iri anan ana kasa shi kashe biyu al'ahdu allazi bainahum wa bain Allah alƙawarin da ke tsakaninsu da ubangiji wanne ne alƙawarin da ke tsakaninsu da ubangiji shine alƙawarin da Allah ya karba a hannun dukkan mai ilimi cewa ya faɗi gaskiya wa iz akhadha Allah mithaqa allazina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu wannan alƙawarin duk mutumin da yake da ilimi to Allah ya karba alƙawarin daga gare shi cewa zai faɗi gaskiya ba zai koye ba kuma zai bayyana abin da ke cikin littafi babu wato koye komai to wannan shine alƙawarin da Allah ya karba a hannun malamai wani zai iya cewa to a ina aka haɗu ne wa ya ji lokacin da aka yarjejeniya har aka sa hannu malamai suna cewa amsa anan shine duk mutumin da ya karatu shigarsa karatun shi ke nuna cewa ya ɗauki wannan alƙawari in dai ka yi karatun to alƙawarin ya hau kanka saboda wannan abin da Allah ya faɗa wa iz akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitab da haka sharadin shine a samu cewa an baka littafin in dai ka samu karatun littafi to shikenan alƙawari ya hau kanka cewa wajibi ka bayyana don haka waɗanda saboda wani abun duniya ɗan kaɗan nan an kira shi ɗan kaɗan li haqaratihi saboda rashin muhimmancinsa la'alla shi aurensa babba ne abin da zai sa ya sai gida ya sai mota ya aure ya kaza ya kaza ya kalli irin waɗannan abubuwan to duk abin da zai sa ya kasa faɗin gaskiya saboda wannan abin da zai fa'idanta da shi na duniya to ya shiga cikin wannan shine ahdullahi anan wuri nau'i na farko kenan nau'i na biyu ahd alladhi bainahum wa bainal khalqi alƙawarin da ke tsakanin su da halitta da mutane wannan shine alkawari na cinikayya alkawari na yarjejeniya alkawari na duk abubuwa to duk mutumin da ya yi amfani da wannan alkawarin ya ki cika shi don ya samu wani abin duniya ya ki ba da amana su don ya samu abin duniya to shi ma ya shiga cikin wannan wani zai ce ai dama asalin ayar akan wannan na biyun kake to wancan ma na farkon yana shigowa kasancewar Allah maɗaukaki ya yi ibafar ahadin zuwa gare shi ya ce alkawarinsa alƙawarin su ko kaga akwai buƙatar ya zama cewa da shi aka yi kun fahimci nan shi ko na dan adam da dan adam ai tsakanin dan adam aka yi shi shi yasa malamai suka ce to me ya shigo da alƙawarin dan adam shi ma za a kira shi ahadullahi kun fahimci wannan mutum tunda nan an ce kashi biyu ne akwai alƙawarin mutum da Allah na biyu kuma shine alƙawarin mutum da mutum to duka nan an kira su ahadullahi inna ladina yashtaruna bi ahdillahi waɗanda suke sayan wani abu na tukuishi dan kaɗan da alƙawarin Allah alƙawarin Allah na farko shine wancan mun ji shi maganar ilimi duk wanda yake da ilimi Allah ya ɗau alƙawari a kansa cewa ya ba da wannan ilimi ba tare da ya ɓoye komai ba kada ya yi abin da waɗancan na baya suka yi fa nabahu wa ra'a zuhuri mushtaru bihi samanan qalila to gudun kar a aikata wannan shine Allah madauki yake wannan labarin cewa duk wanda suka yi wannan to kuma ga sakamakon su to na biyun ta yaya ya shigo kuma za a kira shi kima ma ahadullahi malamai suna cewa kasancewar Allah ya yi umarni a cika alkawari ya yi umarni na a cika alkawari to ashe kenan duk alkawarin da ka ko da tsakaninka da dan uwanka mutum ne za a iya idafasa zuwa ga Allah bi itibari anna Allah amara bil wafa'i bi ta kallon cewa Allah ya yi umarni cewa duk alƙawari a cika shi Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa awfu bi ahdillahi idza ahadtu ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا kun nan Allah ce ku cika alkawarin Allah in kun kulla shi kasancewa an ce in kun kulla shi din nan ya nuna tsakanin ku ne kuke kulla da haka ashe kenan abin da ke tsakanin ku ma zai iya zama a kira shi ahadullahi gashi kuma cewa wa aufu bi ahdillahi ko sannan ce wala tanqudul aymana haka nan rantsuwa kuna yi wa junan ku wala tanqudul aymana a ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwarku bayan ku kun karfafa ta da Allah cewa na rantsi da Allah zan biya ku kudin ka rana kaza to in ku in ku kuka yi haka a to kun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci abu to ta wannan gefen sai malamai suka ce wannan shi ma yasihu an yutlaqa alayhi ahadullahi saboda kallon wannan na farko Allah ya yi umarni a cika shi kuma sannan gashi a wata ayar Allah ya kira shi ahadullahi bayan kuwa wannan ahad ne tsakanin mutum da mutum ba sani ko kun fahimci wannan fuska don haka wanda duk bai cika alkawari ba dan ya samu wani abun duniya to ya shiga cikin wannan alkawari tawazun tsakaninsa da Allah ko tsakaninsa da dan uwansa mutum aymanihim maganar rantsuwa ce al-ayman jam'in yamin jam'in yamini ne yamin shine rantsuwa mutum ya rantsi da Allah akan wani abu to Allah subhanahu wataala nan yana gaya mana cewa wanda yayi rantsuwa dan ya samu wani abun duniya to wannan shi ma ya shiga cikin wannan wa'idi da zo biyo baya yaya mutum zai rantsuwa ya ci kuɗi wannan duk kun san hanyoyin da yawa misalinsa mutum ya zo ya da'awa ya ce wane da kuke gani ina bin sa bashin naira dubu goma misali ina bin sa bashi ya je bin alkali ya kai ƙara yana bin wane bashin naira dubu goma a wurin alkali mai alkali zai farkon abin da ake yi shine wanda ya yi da'awa shine almudda'i me za a nemi abunsa shaida shaida al albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man to sai a ce kai da ka ce wane kana bin sa bashin naira dubu goma kawo shaidar ka cewa kana bin sa tunda wannan da'awa kai kai yanzu shi janibinsa kalau babu wani abu tuhuma kai ka kawo ta sai ka kawo shaida sai ka kawo shaida cewa tsakanina da shi dan nan an kulla da wani da wani suna nan ina wani ina wani ku zo sai zo da mutum biyu su ba da shaida in sun yi haka magana ta kare in ku babu sai yace shi ba shi da shaida sai dai shi wannan din a rantsar da shi sai shi kuma mai wanda ake tuhuma wanda ake da'awar cewa akwai bashi a kansa a yaran malamai ya ake kiransa almudda'a alaihi yawwa wanda ake neman haƙƙi a gunsa sunansa almudda'a alaihi sai shi kuma ya ce ni ba zan rantse ba shi da ya yi wannan tuhumar ka ce ya rantse shi ya rantse da ya wannan tuhumar yakan je mutum zai iya wannan ya ce ai asali ni ba a sani da wannan abu ba wasu bai kawo shaida ba ko zai kawo shaida ko kuma shi din ya rantse akan cewa akwai wannan abun tsakanin mu shi to wannan alƙali ya juyo da rantsuwar kansa sai ce to ya rantse wallahi tallahi akwai kaza da kaza akan wannan to in aka ɗauki wannan aka matsa wancan ya bashi wannan dubu goma ya ci wannan dubu goma in har ƙarya yake yi to ya ci dubu goma da yamini da rantsuwarsa kuma wannan misalin shi da ya rantsuwar ya ci kuɗin kenan an fahimci abu zai iya zama kuma yasa sa ya ce yana bin wani bashi kamar wancan ɗin sai wancan ya rantse cewa babu eh, wannan haƙƙi a kansa ma'ana wanda aka ce ya rantse din ya rantse to in ya ce in ya rantse me kenan za a yi kaga kenan wancan haƙƙi babu shi a kansa ko ba haka ba to idan ya kaya ko wata da'awar ya matsa ya ce ba a rantsar da shi sai ya kawo hujjar cewa lalle lalle wannan kuɗi shi wancan mutumin ya karba in ya rantse cewa bai karba ba me za a yi janibuhu salim sai a sallame shi cewa ba to da zai kulla wani abu da za a matsa wa mutumin cewa sai ya ba da wani abu alhali akan karya kuma shi ba zai rantse ba to yana nan dai akan cewa ko kuma shi ga ya rantse, ya ce shi wallahi tallahi ya rantse, akwai wannan haƙƙi akan wannan mutum kun ga ayawancan karo me yayin da awa wancan aka ce ya rantse, to shi kuma din ya rantsi sai aka ba shi haƙƙi to a karo na biyu sai ya ce wannan mutumi akwai wannan haƙƙi a kansa tabbas ya karɓi bashinsa sai alƙali ya matsa wannan mutumi cewa shi ɗin ya kawo ya rantse, to idan ya rantse me za a yi sai a sallame shi in ko bai rantsa ba me za a yi cewa zai biya sai iya kiran zuwa sai a ce masa to sai ya biya to in ya biya ku ga dai wannan ya ci haƙƙi amma kuma ba nasu to ta kowane haƙƙi ne in mutum rantsuwa ta zo ya yi rantsuwar da ba mai haƙƙi ba kuma aka ba shi kuɗi to haƙiƙa ya ci haramun kuma ya shiga cikin wannan wa'idi yadda manzon ayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa asalin wannan malamai suna cewa an saukar da wannan aya eh, bisa wani sababi shaqiq ibn musallama wanda dalibi ne na abdullah ibn mas'ud ya rawaito hadisi daga ibn mas'ud al bukhari ya rawaito shi da da yawa akwai lafazin eh, hanyar a'mas akwai lafazin hanyar mansur ibn mutamir da ya rawaito daga shaqiq ibn salama shaqiq ibn salama yace abdullah ibn mas'ud ya kawo hadisi ya ce man halafa ala yamini liyaqta'a biha malu ri'in muslimin fiha fajirun laqiya Allah wa huwa alaihi gabba duk mutumin da yi rantsuwa rantsuwar kuma da shi maƙaryaci ne a cikin wannan rantsuwar yi rantsuwa kenan ta ƙarya dan ya yanki wani juz'i na dukiyar wani mutumi to zai haɗu da Allah a halin Allah yana fushi da shi mun fahimci wannan hadisi da ibnu mas'ud ya bada wannan labarin wannan hadisi sai wanda cikin sahabbai al-ash'af ibn qais radiyallahu ta'ala anhu shine ya zo ya samu shaqiq ibn salama yake cewa me na ji an ce ibn mas'ud ya ba ku labari ya gaya muku wani hadisi sai ce yi eh, ga shiga-shiga hadisin ga yadda aka yi shine sai ya ce na rantse da Allah dangane da ni ne wannan aya ta sauka lamarin a kaina ne abin ya faru ya ce yana da rikici tsakaninsa da wani a wata ruwa ya ce dan amminsa a wata ruwa ya ce wani mutum da yahudi ibnu hajar a tawfiqin da ya tsakanin hadisin yace asali mutumin mutumin yaman ne bai gudu amma da ya musulunta kuma dan amman zadin ne hakikatan don haka ba rikici a riwayar sabanin wannan lafazi da yazo amma duk akwai shi a bukhari sai yake cewa a mutumin shi al-ash'ath ibn qais yake tuhumar cewa akwai rijiya a gonar wannan mutumin yana da'awar wannan kasar da rijiya take tasa ce to shine da yayin wannan da'awa ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana wannan da'awa sai aka kira wancan mutumi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace yaminika yamina ai an shi annam ba yaminika ba yace bayyinata kawo bayyina ma'ana kawo shaida sai ce wallahi ni ban da wata shaida tsakanina da shi muke wani abu ba shi da tsakanin mu sai ce to yaminahu sai ce to a sa wa shi ya rantsa shine sai shi al-ash'ad ibn qais yace to in fa rantsuwa kenan zai ci dukiya ta kuma wallahi ba kan daidai ba shi ne sai ya ce shi ba zai wannan abu ba ma'ana ba zai bari ma a sa ya rantse ba domin in har ya rantse din ai shikenan ya yi hasarar wurin sai wannan ya tafi da dukiya to shi Allah madauki sai saukar da wannan aya <clears throat> innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum <clears throat> fil akhirati ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أصلا وانا أبوكي نانا البخاري يروي حديثه مسلم ما يروي أبو داود ترمذي da ibn majah da al-imam ahmad an-nasa'i ne bai rawaito shi ba duk yana da cikin kutubu sunna asalin wannan hadisi ce to shine waɗannan Allah muke sai yake cewa ulaika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da rabo a lahira ba su da rabo a lahira me ake nufi da rabo a lahira kuma kuma da mun yi magana akan wannan a suratul baqara har wasu malamai suna cewa wanda duk aka ce la khalaqa lahu la nasiba lahu nasib in dai aka yi nafi komai kwata kwata to kenan wuta kenan zai dawwama ma'ana wuta kenan zai shiga alal aqalla ko ya dawwama ko dai a fidda shi wannan yana nuna ƙarfin wannan ah, wa'idin cewa lalle sai an azabtar da mutum Allah ya tsare sai ce wala yukallimuhumullah nan abin da ake mai da wala yukallimuhumullah kalam magana ta rahama magana ta tausayi magana ta girmamawa yadda Allah zai wa bayinsa yi musu magana da za a saurare su in ba haka ba akwai magana dole za a yi mutum magana ko da ta azabtarwa eh, ikhsa'u fiha wa la da Allah mutunci zai magana ta tashi ga wuta kaga wani ai magana ce to don haka ashe maganar da ake nufi magana ta tausayi magana ta lutufi magana ta wato amincewa sannan wala yanzuru ilayhi Allah ba zai kalle su ba shi ma wannan ana nufin dubi na rahama domin ba za su koye wa Allah ba Allah zai kira su da in su sabi ashe za a gan su ashe nan ake nufi da kallon kallon rahama yawmal qiyamati nan tashin alqiyama wala yuzakihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun suna kuma da azaba mai Allah tsare mu daga wannan azaba da kuma kowace irin azaba mu koma sa'i a ina ne muka tsaya jiya yana maganar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa yana son almuttaqi ko sai yake cewa wa idza kana al-ummiyuna qad عرفوا أو عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرؤ على الأموال المحترمة كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعد أعدت لهم الجنة وكانوا أفضل خلق الله دم كرم هناك سيس بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل إيش ساباني وأن سكي سوى باب ليفي أكمه دم من شيء دوكيا وأن سكي أميين ce fa innahum dakhiluna fi qawlihi to su wannan sun shiga cikin fadin Allah madauki da yake cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila lalle waɗannan da suke sayan wani dan tukunci kaɗan da alƙawarin Allah su sai da shi kenan da kuma rantsuwoyinsu wa yadkhulu fi dalika kullu man akhadha shay'an min ad-dunya daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan zance da wa'idi da Allah madaukaki duk mutumin da ya karɓi wani abin duniya kuna jin wani kullu man akhadha shay'an min ad-dunya duk wanda ya karɓi wani abin duniya fi muqabalati ma tarakahu min haqqillah a madadin abin da ya bari na haƙƙin Allah ya bar haƙƙin Allah ya karɓi wani abin duniya to ya shiga cikin wannan sawa'un alƙawari ake ko ba alƙawari ake kun fahimci wani abu ko ba gane ba yau duk abin da yake haƙƙin Allah ne ka bar shi dan a baka abin duniya kamar ka sai da wannan haƙƙin Allah ne a madadin wannan abin da ka karba au haƙƙin ibadihi ko kuma wani abu na haƙƙin bayan Allah to duk ya daga cikin wannan wa kadhalika man halafa ala yamini yaqta'u biha mala ma'sumi hakanan wanda ya karbi kwayayen rantsuwa dan ya yanki wani abu wani bangare na dukiyar wani mutumi ma'asumi nan malam yayi wata dukka ne da ya amfani da ma'asumi ma'asumi ana nufin ma'asumi dam duk wanda haramun ne a kashe shi kun ga kenan nan da musulmi da kafirin amana duk sun shiga ciki shine ma'asumi dam yau duk mutum da yake yana cikin zaman lafiya da kai kuma ba yaƙi kuke ba yana zama a ƙarƙashin al'ummar musulmi to idan ka ci dukiyarsa da irin wannan siga to shi ma ya shiga ciki mun fahimci abu nan karkada shi kenan ko da ya zo a wasu alfazin hadisi eh, malin mur'in musulmi to an yi amfani da muslimin din ne min haifin ghalib kun fahimci wannan ka'ida ma'ana an faɗa ne saboda galibi saboda galibi tsakaninmu da juna muke mu'amala malamai ko suna cewa wal hukmu alladhi utlika aw al-lafdhu alladhi utlika min babil ghalaba ko min babil ghalibi fala mafhuma lahu duk hukuncin da aka yi amfani da shi aka ce min babil galaba ko galibi saboda kallon shi ne galibi shi yafi yawa to babu mafhumi a cikinsa me ma'anar babu mafhumi ma'ana ba daukar mafhumin mukhalafa kenan idan aka ce malum ri'in muslimin kada ka zo ka ce mafhumin mukhalafa ma'ana banda ta kafiri kun gano nan mutum ma'ana kenan tunda an yi amfani da malin ri'in muslimin din min babin galibi ne to galibi la mafhuma lahu don haka kar a kallo nan kar ka zo ka ce banda ta kafiri shi yasa ake su malamai suke amfani da wannan lafazin musamman wancan lafazi da al-ashaq ibn qais ya ambata ana magana ne akan wani wanda yake bai yahudi in ku bai yahudi ne kaga kenan ashe ya halatta hatta bai halatta ba hatta bai hude a cikin kiyarsa da wato rantsuwa ta ƙarya to idan ma wannan ina gama ba buƙatar bayani in dai har mutum rantsuwar ta ƙarya yayi ko tsakaninsa da waye tunda an ce rantsuwa kuma an ce ƙarya to ko da waye ma ya ci haramun a cikin abin da shi an fahimci abin insha Allah don haka abin da ke nufi anan shine yace kullu man akhadha shay'an min ad-dunya في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم بمال معصوم بني مال معصوم أي مال امرئ معصوم mutumin da yake masumi ne masumi kuma kar ku fahimci masumi na maganar isma cewa wanda baya zunubi ba haka ke wanda yake an tsare jininsa a shar'ance bai halatta a kashe shi fa huwa dakhilu fi hadhihi al-aya ya shiga cikin wannan aya fa haula to waɗannan la khalaqa lahum fil ba su da rabo a lahira ai la nasiba lahum min al babu wani alheri da za su same shi wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai musu magana ba yawmal qiyamati dan me ghadaban alaihim saboda fushin da yi da su wa suqan da dai fushi da yi da su don mene kuma li taqdimihim awa anfusihim ala rida rabbihim saboda sun gabatar da son zuciyarsu akan yardar ubangijinsu duk mutumin da yana gani yana da damar da zai gaskiya a duniyan nan ya samu lada a gaban ubangiji kuma Allah ya ba shi sakamako mai kyau sai ya rabu da wannan ya kalli kawai amfanin da zai samu a duniya ya rantse ya yi cuta ya ci amana kawai dan ganin cewa ai shi yana kallon abin yanzu yanzu ne kawai fa'idar da zai samu ya gabatar da son zuciyarsa akan yardar ubangiji nawa ake samu yanzu da yawa daga cikin mutane ko in ce na fi son a ce kaɗan ne in sha Allah kaɗan din ne cikin mutane za ka samu mutumin da yake musulmi ne mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana sallah yana azumi yana abubuwan alheri ma amma in yana cin abin da ba haram ba halal ba a gare shi ina cin haram a yi masa tambihi a kai a faɗakar da shi sai ce mu ai haram ɗin ma muke nema mun rasa inda za mu same ta da ta zo hannun mu ai nan ba za ta kukuta ba ana samun wani ya faɗi wannan to wannan da zai tuno wannan sakamakon a ce ran tashin alkiyama Allah ba zai kalle ka ba saboda fushi fushin da Allah zai da mutum wani iya juriya a kansa in na ga mana wannan ran in ya zama jin daɗin da 'yan aljanna za su yi na ganin ubangiji da za su yi ya kalle su su kalle shi ya musu magana su ji daɗi za su ce wannan abin da suka gani na zatin Allah da za su gan shi ya fi aljanna daɗi to ka kwatanta kuma a ce ya fushi da kai a ce ba ruwansa da kai ma bai ganka ba bai fushi da kai ba amma an je an nema azaba shi kansa tashin hankali ne ballantana a ce ga azabar kuma ga fushin Allah wannan abun bai kamata mutum in dai mutum yana da hankali bai kamata ya fifita wannan abun na duniya ya ci kuɗi wani lokacin ma abin da mutum zai sata ɗan kaɗan ne shi sa Allah bai kira abin famanan qalila ɗan kaɗan bai wuce ce fallansa na wannan wunin ba a ce yi haƙuri da shi kar ka ci abin da ba naka ba shi gani yake ma kamar babu kiyama kuma gaskiya tsakani da Allah in kana gani ganin da mutane mu'amalar mu take a zamanin yanzu wallahi sai ka ji kamar mutane ba su yadda za a haɗu da Allah ba wannan ayoyin da muke karanta wani kamar gani yake ma kawai zance ne dai ana ana dai faɗa kamar ba da gaske ba to Allah sauki Allah sa mana imani Allah ƙara mana ƙarfin imani da yadda da abin da Allah zai sai ce wala yuzakkihi kuma ba zai tsarkake su ba ayyu tahiruhum min dhunubihim ya tsarkake su daga zanubansu wala yuzilu uyubahum ba zai gusar da aibobin da ke jikinsu ba da ke tare da su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba za su haɗu da ita azaba wadda take mai raɗaɗi ai muji'un lil qulubi wal abdani wadda za ta sa raɗaɗi ga zukata da kuma jiki jiki zai sha raɗaɗi zuciya ma za ta sha raɗaɗi wa huwa azabu sakhti wacce ce raɗaɗin ko wanne ne raɗaɗin zuciya shine azabar fushi a ce Allah ya ma fushi ya yi fushi da kai wannan zuciyarka za ta tafarfasa hankali ya tashi ka rasa jin daɗi ba abin da zaka samu ne nutsuwa wa azabul jahannam wannan kuma ta abdan din ita ce azabul wutar jahannam Allah kai mu baki ɗaya yace nas'alullah al'afiyata Allah muke roƙo ya tsare mu daga aukawa cikin waɗannan mutum mu ji aya ta gaba kafin mu zo mu ji fa'idoji insha Allah ka karanta da mako to Allah subhanahu na ta'ala ce wa inna minhu kuma lalle min minkum daga cikin su duk minhum din da ake ta faɗa a yanzu yana magana ne akan ba'du ahli kitabi wasu daga cikin ahli kitabi wa inna minhum la fariqan a cikin su din akwai wata kungiya kaga ƙarin adalci ne daga Allah ko ayat da muka karanta jiya Allah ya gaya mana wa inna minkum a cikin su akwai aibabin wa in ta'minu wa minhum man in ta'amanu kaga wa minkum man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayka kaga an ce minhum wasu daga cikin su to yau din a minhum din kuma akwai wasu ba duka ba kun fahimci wannan wa inna minhum la fariqan a cikin su akwai wata kungiya yalwuna alsinatahum nan ba lalle ya zama cewa ana nufin a cikin wato ta'ifa din bai zama ana nufin a cikin ahlul kitabi yawa a cikin ahlul kitabi akwai ta'ifatu ko fariqan yanhuna alsinatahum bil kitabi suna karkata harsunansu su shine yanhuna allayyu shine at-tahrifu hmm. wal fatlu shine tahrifi ka jirkita abu ka canza shi ka karkatar da shi ka juyar da shi ka rankwafar da shi duk waɗannan suna cikin ma'anar abin da ake nufi suna karkatar da harsunansu bil kitabi da littafi na littafin wanda ake nufi ainihin hmm? ba alkur'ani ba littafin da ke hannunsu yawwa a taura da ke hannunsu injila da ke hannunsu duk da galibi wannan sifar ta yahudu ce eh, a taura ake nufi litahsabuhu min alkitabi dan ka lissafa shi cikin littafi ka sanya wannan ma ɗaya ne ko ɓangare ne wani yanki ne kalma ce ma'ana ce daga cikin littafin wa ma huwa min alkitabi al-alif ba cikin littafin wa yaquluna huwa min indillah suna cewa ai Allah ne ya faɗi haka daga Allah yake ko su nasabta shi lillahi qawlan ko su nasabta shi li anbiya illahi wahyin su ce wannan yana cikin ma auhahu Allah ila al-anbiya dinan wa ma huwa min indillahi wannan ko ba daga Allah yake Wai yaquluna ala allahi kadhiba wa hum ya'lamun suna faɗin ƙarya dangane da Allah alhali suna sanin da haka to wannan fariki daga cikin malamai yake ba daga cikin jahilai ba kun gane wannan fariƙin da zai iya canza maganar Allah ai ba jahili bane shi yasa dama waɗanda suka halaka daga cikin yahudawa mafi yawa su ne malaman nasu su al-ahbab domin su ne suka canja tsarin addinin gaba ɗayansa haka nan a cikin nasara malaman da sarakunan su su suka haɗu suka canza addini ya koma wani abu malaman yahudawa suna da wata dabara da suka fitar sayyidina umar kamar da abu ubaidun al-qasim ibn sallam ya rawaito daga gare a cikin littafinsa zaribul qur'an yana cewa inna yahuda katabu kitaban ittaba'uhu wa taraku taurata, cewa yahudawa malaman su sun rubuta wani littafi suka bi shi suka bar attaura malamai sun ce wannan littafin kamar yadda zo a wasu riwayoyi har daga bakin sayyidina umar din shine littafin mishna mishna sunansa a larabci malaman musulunci suna kiransa misna da tafni da sa'u su kuma yahuda suna kiran shi mishna amma asalinsu su ma'anar ɗaya ce saboda mishna ɗin wani littafi ne yana nan har yanzu akwai shi da aka yi rubutun attaura ko da aka kawo attaura ta annabi musa da kuma littafan da suka kakkara a jikinta to sun zauna sun yi ta mata sharhi suke ta mata sharhi wannan sharhin shi suka sanya ma suna midrash midrash to daga midrash din suka zazzaƙulo wasu maganganu da suka shafi fikihu sai suka sanya masa suna mishna to sai koma tarkizin su mafi karfi mai da hankalinsu babba shine akan wannan mishna din ba a taurar ba maganganun da malaman su suka faɗa na sharhi yanzu kamar ka zo ka ce ne a aje alqur'ani ai ta karanta littafin tafsiri iya tafsirin kuma iya maganganun malaman a aje nasoshin qur'ani duk inda malami da ce kun ga nan yanzu misali ai malam zai kawo mana nassin qur'ani da kuma bayanin sa to a ce a aje nassin qur'ani kawai iya bayanin malaman da abi to a kun ga dole an yi sallama da qur'ani to haka ya yahudawa suka yi da suka zo suka yi sharhin sai ya zama cewa nassin attaurar ana reference ne kawai da shi amma asalin shari'ar daga wannan maganganun malaman nasu suke ɗauko ta suka karkasa shi zuwa kashe shida shi ɗin. din babin kaza babin tsarki babin mata babin eh, abubuwa masu kadasa da sauransu to wannan littafin shi suke bi shi ne suka zo suka yi sharhinsa suka sanya masu suna talmud da kuke ji ana faɗi mun fahimci abu to tahrifin yahudu iri uku ne kuma wanda ake faɗa wanda Allah madauki ke nufi a nan wurin yalwuna alsinatahum bil kitabi akwai tahrifi na farko maganar da Allah bai faɗa ba sam sam sam sai a zo a ce Allah ya faɗa sai a rubuta ta ɗaya ke akwai kuma maganar da akwai ta a taura sai a canza labazin a ce ba haka ake nufi sai a ɗauko wani lafazin daban a cire daga wannan shine at-tahriful lafzi akwai kuma at-tahriful ma'anawi shine ma'anar lafazin yana nan amma sai a ce ba abin da ka karanta ake nufi ba wani abu ake nufi wanda muka faɗa su ma da kun ga wannan shine tahrifi wani iri ma'anawi kun ga kenan an samu mataki uku a ibtira'an na farko ƙarya kwata-kwata a dangana wa Allah na biyu kuma lafazi a musanya a kawo wani na uku kuma canjin ma'ana to duk wannan akwai shi a gurin ihud sun yi shi dangane da taura da take hannunsu bal mafi yawa ma akwai kowanne a cikin a ko'ina da wahala ka samu wani bangare na a taura ɗin da wanda ba a yi masa duk ukun nan ba a kawo abin da Allah bai faɗa ba a siya a kawo abinda akwai shi a tauran ne a canza masa bayan ma asali ma wannan matukunan mun karɓi ma cewa a taurar ce ai wannan ne ma zancen ma farko tukuna eh, zancen farko ne za kamata a fara tuntuɓa ma gaba ɗaya ai asali ma mun ba mu yadda wannan abin da ke hannun ku sunansa a taura ba littafi ne da malaman su suka zauna suka rubuta shi kansa ba ina zancen asalin a attaurar da suka ɗauko suka yi shari'in har ita ɗin suka barta suka ce suka yi mishina to ita kanta wannan ɗin ba tabbas cewa ita ce ta annabi Musa ai kun gane da abin da ake nufi to ne shine abin da Allah muke ke nufi a wurare da yawa Allah muke amfani da wannan lafazi na yaluna alsinatan bil kitab ita ce wanda Allah muke ke ga mana cikin suratul nisa'i a inda alkitaba amma عند يحرفون الكتاب عن نعم يحرفون الكتاب عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا bi alsinatin wannan shine layyan bi alsinatin yalwuna alsinatun ma'ananta layyan bi alsinatun ma'ana suna karkata harshen su shi yasa a misalin da malamai suke bayarwa na wannan layyi din sai kawo misalin wannan ra'ina din su ce abga wannan sai amfani da ra'ina kun ga wannan akwai ra'ina din a cikin alqur'ani ko su kuma suna nufin wani abu da ita wannan tahrifi ne wannan iri nan ma'anawi ne yawa to duka akwai ma'anawi da lafazi da kuma wancan na asalin babu ma magana kamar yadda Allah ba ke faɗa anan wai kuluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah Allah a wannan malam eh, sa'adi yake cewa yukhbiru ta'ala anna min ahli alkitabi mukanta sa'adi ko yace Allah ta'ala yana da labari anna min ahli alkitabi cewa daga cikin ahli alkitabi akwai fariqa wata kungiya wani yanki nasu yalwuna alsinatahu ba na son mu shiga cikin eh, zirgin maganganun ne ah, in ka ɗauko a cikin su ɗin me yasa wannan dan gaskata mana amma zan ba mu labarin dan ƙara gaskata mana wannan magana da Allah ke faɗa ya ce fariƙa ba dukkan malaman yahudawa suka yadda da wannan abun ba musamman in ka kalli talmud akwai waɗanda ake ce ma al-yahudi farisiyin akwai kuma as-saduqiyin kamar yanzu da kake ji ana zancen malaman shi'a a ce akwai ikhbariyin akwai usuliyin to kamar haka to su ma waɗannan saduqiyin sun saba ma farisiyun farisiyun su ne asalin waɗanda suka rubuta talmud akwai kuma waɗanda ake ce ma as-samiriyun su as-samiriyun asali ma ba su yadda da komai ba banda littafan ba su yadda da kalmun ba kuma ba su yadda da komai ba su iya littafan da suke cikin wannan littafin da ake cimma bible gaba ɗayan akwai kuma wasu ana ce musu qarra'iyun su kuma qarra'iyun ba su gaba ɗaya ma ba su yadda da ba wai kalmun ba a duk littafan ma da aka ƙara banda a sauran annabi Musa guda sifir guda biyar ɗin su kuma su yadda da komai ba sai wannan kun ga kenan ashe wannan da Allah mulki ce da fariqan dinnan akwai dukkan ciki Mm, da haka su farisiyin nan da su ake su ake magana a yanzu ƴaƴan qawaiyun suna cewa wasu mutane ne da su sun fi kusa da fikirar musulmi dan sun tasirantu da musulmi sun zauna zamanin khalifofin banil abbas sun ji debate irin na mu'tazilawa suka fa'idanta da mu'tazilawa ma eh, irin abubuwan da mu'tazilawa suke su ma suka dauka suka ce gaba ɗaya ba su yadda da talmud ba akan hadda kokarin amfani da wani abu irin na gabi kamar na malaman hadisi ko malaman su dai sun rubuta littafai mun kyale wannan magana sun ke kai mun tabbatar mana magana fariqan din da Allah ya faɗa tana da mahallin ta kuma tabbas ta to malam sai yukhbiru ta'ala anna min ahli alkitabi fariqan cewa akwai wata kungiya daga ahli alkitabi yalmuna alsinatahum bil kitab suna karkatar da harshen su bil da littafi ai yamilunahu ko yamilunahu wa yuharrifunahu suna karkatar da harshen kuma suna jujjuya shi <clears throat> anil maqsudi bihi daga abin da ake nufi da shi wa hada yashmalu wannan ya kunshi allayya wa tahrifa li alfazihi wa ma'anihi wannan ya kunshi karkatarwar da jirkitawar ga lafuzan da kuma ma'ana kamar da ambata mana wa wannan kuwa annal maqsuda min alkitabi shi littafi dan me ake saukar da shi ne me manufar saukar da littafi himmu alfazihi shine a kiyaye lafazansa a kiyaye lafazansa wa adamu tazhiriha kuma kar a canza su irin yadda Allah madaukaki ya kiyaye mana alqur'ani yanzu inda a ce qur'ani yadda ake yakar mu dinnan mu bar shi inda a ce Allah ya bar <clears throat> damar a jinkita shi a canza shi ai an gama da an shiga guda tun an manta da zancen musulunci da ya zama labari suna ne kawai musulunci amma ku duba da Allah ya kiyaye alqur'ani alqur'ani a yanzu ko duk duniya aka ce kowa ya zubda nasa a batar da shi gaba daya to akwai yana nan akan mutane da yawa za a fito da shi a nan garin kawai za a fito da shi kuma ba zai bambanta da in aka fito da shi a wani garin ba ko al'alimu aka kara za a gano alarar mumina ce nan wurin wannan ba ita a shirye suna nan sun haddace aka wannan duka daga wa yake daga Allah ne Allah ne yake wani amma kun ga su a yahudu da nasara malaman aka baiwa kiyaye littafi bima tuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada tuhfizu su aka baiwa kiyaye littafi don haka wani ya kiyaye wani bai kiyaye shi yasa ku duba ku gani a taura tun zamanin can a baya na gaya mana ina jin ko ba sau ɗaya ba kofi ɗaya ake yi ita kaɗai ce haka babba a scroll suke haka ake nan da kamar tabarma babban rubutu ne haka takaddun haka kamar na kirgi sai a naɗe su kamar buzu to a jiki take duka gaba ɗaya ƙananan rubutu to sai a zo ran asabar a taro a temple sai a karanta ko synagogue kamar yadda ke cewa sai babban malami ya rika karantawa wurin da za su ce wata alama su ce su sa wannan hular tasu kippur sunanta kippa ka kippa ba kippur sunan ta kiffa in aka dan caka ta haka ma'ana alamar tsoron Allah wai zai zo kenan to sai a karanta ta ana gama kuma sai a rufe qur'an rufe shi littafin at-taura ko a gida kaga in aka haka ina za a haddace ba zan a haddace shi hadda ta kaje babu don haka yana batewa gaba ɗaya komai ya lalace shi sa har aka buƙaci a samu wani ya zo ya ce wai ya haddato ya tuno shine izra ya zo shi ne uzairu ya zo shi ya tuna ya rubuta musu abin da muke gani shi kansa na uzairu ba wannan na hannunsu yanzu ba tabbas cewa shi ne shi ma daga baya an batar da shi don uzairu ai tun shekara ta ɗari biyar da tamanin da shida kafin haihuwar annabi isa ba aka yi sa. ɗari biyar da tamanin da shida kafin haihuwar annabi isa ko to har aka zo aka haifi annabi isa a shekara ta saba'in ta lissafin miladiyya aka zo aka sake rusa musu ɗakin aka sake kore su to ga ina yake dole an ya sake wata bacewar ya aka kuma wakili ko ya shiga anan wani sun boye sun aje har aka samu wannan ne yanzu Allah kyauta daka mu gode wa Allah mu ƙara yaba masa mu ƙara tsayawa akan wannan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama ne shi wato addinin musulunci na alqur'ani rahama sai wallahi ba karama ba da Allah ya sanya mu muka zama mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mabiya alqur'ani babu littafin da Allah ya kiyaye shi irin alqur'ani Allah kara tabbatar da mu wa fahmul murad minha manufa ta biyu bayan kiyaye sa shine fahimtar abin da ake nufi daga littafin wa ifhamuhu da fahimtar da mutane wannan ma'anar yawa a kiyaye lafazi a kula da shi kar a canza sannan kuma a fahimci manufar littafin a fahimtar ma'ana aikin malamai ne ashe su su fahimta kuma su fahimtar da wasu ashe malamai aikin su su karatu su karantar to wannan shine aikin malamai sai ce wa haula'i su ko akka suna qadiyya sun juya qadiyya sun yi sun kuyan abin da ake so sun yi opposite na abin da ake so shine su. wa afhamu ghayra al-murad min al domin sun canza asalin lafazi ashe kenan sun yi ne sun fahimtar da mutane ba manufar da ake so a littafin ba domin idan lafazi ya canza ai dole ma'ana ta canza kun gane na ko gane ba ai na taba ku labarin wani malamin yahudawa da ana ce masa a aqiba da kissarsa da yadda suka kuzanta shi suka ba da girman wai iliminsa na ba kunan kissar wuce shekara ta kai uku ko hudu da har suna cewa wai a wata rana annabi musa ya je wurin ubangiji da ya je wurin ubangiji shine wai samu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu haruffan yaren ibriya wannan harufan ibriya da suke da shi asalin su kamar yadda na larabci yake da ba dugo to su ma haka yake ba dugo to su suna son su nuna dugon ma daga Allah yake sai suka ce sun samu annabi Musa ya samu Allah wai yana diddiga dugon akan harufan dan na ce ku yi hakuri ana maganar Allah a cikin littafin Yahuda sai kai yi hakuri ka rufe kunnanka hmm. ka ga makaranta ka ce gufuran ya Allah ka gafarta mu saboda irin abubuwan da suke fada wai annabi Musa ya same shi yana sanya haƙwaren digo-digon a jikin kowane harfi a shi ne sai ya tambaye shi ya ubangiji wannan kuma digo-digon da ake sawa na me ai mun san harufan ko da babu sai ce ina sa wannan harufan ne saboda akwai zamani da zai zo za a samu wani malami a cikin al'ummarka a cikin daga wannan digon ma kowane ɗigo zai iya muku istinbatsa hukunci saboda ilimin da Allah ya bashi sai ce in ka sai eh, sai annabi Musa ya roki Allah ya ce Allah nuna mun shi mana sai Allah ya ce to rufe idanka annabi Musa ya rufe idansa lalla ku ilimin abin da kamar abin yara ha ce rufe ido hmm? in Allah zai abu sai sai a rufe ido hmm? ai kawai dauko abu za a yi ma. sai sai rufe idanka yace yana rufe idansa sai ya samu kansa ya same shi a cikin wani katon hall wato ɗakin ɗaki da suke suka saba bauta a ciki kamar da a wurin bautar su shine annabi Musa ya zauna can a baya sai ga wani mutumi yana ta sharhi yana ta sharhi yana ta bayani annabi Musa tun yana fahimta har ya kasa gane ma me yake cewa bai ma fahimci me yake cewa ba yana ta fidda hukunci-hukunci ai kaza da kaza haram ne abu kaza halal ne sai da ya gama sai aka ce ya sake rufe ido ya rufe ido sai ya koma Allah sai ce kaga wannan mutum hmm. to shine wannan da nake gaya ku duba ku gani wa ga yi a tauran ne annabi Musa to gashi ya zo ɗalibinsa ɗalibin ɗalibin ɗalibinsa can a wani zamani shi a ƙiban fa a shekara ta ɗari da talatin da shida 136 ma aka same shi na wannan common era ɗin na wannan zamani abin ina nufin miladiya a lokacin ba aka same shi amma wai gashi nan yana shar'in da annabi Musa bai gane ba hmm. Allah ya kyauta to kun ga waɗanda suka kai wannan matsayin dan me ba za su canza littafi ba gaba ɗaya ba nan tan abin da ke cikin littafin suke ba kawai maganganun su suke ta zubawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke to an ce minti biyu ah, amma kuma da mun ƙara wannan nan can za mu yi ƙarewa sai ce in ma ta'ariban wa in imma tasrihan wannan canza ma'ana ko dai ya zama ta'ariban ta hanyar bijirowa ta jirwaye mai kamar wanka shine ta'aribi, au tasrihan ko kuma quluqul su canza ma'ana fa ta'ribu fi qawlihi in wannan na jirwaye din mai kamar wanka kamar fadin sa inda Allah yake ce ta, tahsabu min alkitab dan ku tsammaci wannan abun a littafin yake ai yalwuna alsinatakum wa yu'imunakum suna suna jirkita harshen su suna karkatar da shi suna muku ihami su sa ku zaci annahu huwa muradu murad min kitabillahi cewa shi ake nufi da littafin Allah walaysa huwa al-murad ba ko shi ake nufi ba wa tasrihu misalin kuma fitowa kurukuru fi qawlihim kaman su ce wa yaqulun da Allah muke ce wa yaqulun huwa min indillahi ai wannan maganar daga Allah take wa ma huwa min indillahi alhali ko ba daga Allah take ba wa yaqulun ala Allah kadhiba wa hum ya'lamun suna faɗin karya ga Allah alhali suna sanar cewa ba haka bane wa hadha a'zamu jurman wannan yafi girman laifi mimman ya ala Allah bila ilmi fiye da wanda zai faɗi maganar da bai sani ba dangane da Allah wannan ya faɗa jiya mai kawai yace haula yaquluna ala Allah al wannan suna faɗin ƙarya dangane da Allah su ce Allah ya ce fa yajma'una bayna nafi al-ma'na ma'na mana al kun ga annan sun haɗa abubuwa biyu akwai koren ma'ana ta gaskiya wa isbatil ma'anar al-batil da kuma tabbatar da ma'ana wadda take ta ƙarya kaga duk wanda ya wannan kuwa ya ɓata zance ya ɓata hatta lafazi kun fahimci wannan zancen domin wanda ya ce ya kore ma'ana ta in aka ce ka cire lafazi ka kawo ni ai ka kawar da ma'ana ta gaskiya ne ka tabbatar da kuma ma'anar da kai ka kawo da ta ƙarya ce to sai ce wa tanzilul lafzi addari alal haqqi an kuma saukar da lafazin da ke nuni akan gaskiya alal ma'anar fasid an saukar da shi akan ma'ana wadda take ba daidai ba tunda an canza ma'ana ga lafazi mai kyau amma an ba shi ma'ana wadda take ba mai kyau ba kuga abu ya ɓaci ma'a ilmihim bidalika tare da sanin da haka cikin ilimi da sanin su suka wannan abubuwa Allah muke roƙo ya tsare mu daga aukawa cikin abinda waɗannan mutane suka auka cikin sa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan bin ƙur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك